ko shakka babu masu yi magana sun yi gaskiya da suka ce rana dubu ta barawo, amma rana ɗaya tilo ta mai kaya asirin waɗannan 'yan fashi masu bin bankuna suna biyan mutane wanda suka ɗeba kuɗi a domin su masu fashi ya tunu za ku ji bayani dalla-dalla ga wannan bawan Allah mai suna Usman Umar dan shekara talatin da tara, aka kama bayan sun saci kuɗi zunzurutun su har naira miliyan uku da dubu ɗari hudu da saba'in da uku. gane cikakken bayaninsa a rundunar 'yan sandar jihar Zamfara bayan sun kama shi a inda kakakin rundunar 'yan sandar jihar Zamfara yake mai tambayoyi akan irin aika-aikar da suke yi a fadin Najeriya. Gare shi wannan melehi. Shekarar ka dan ina ne? Ina Zamfara ne. A ina Zamfara. Tudun wada. Tunan kusa? Mm. to yanzu ga shi 'yan sanda sun kamo ka me ya faru 'yan sanda sun ka kama ka wanda ya faru muna harkar kudi ne kai bayani muna harkar kudi ne da eh, me ya faru sun ka kama ka wani laifi yi yan sanda sun ka kama ka da ni da abdul eh. mun je mun fasa mota ne mun ɗauki kuɗi miliyan uku da dubu ɗari uku da saba'in to ai mutane suna son su sani ya aka yi kun ka fasa mota daga wurin banki muka biyo shi kuka biyo wurin banki eh. muka biyo shi wani banki Eh, stambin to kuka biyo shi mai mota eh. zuwa ina zuwa ofis ɗin shi to bayan nan fa eh? bayan nan bayan nan sai muka biyo wajen masallaci to na ya aje mota sai abokina abdul sai ya fasa gilas ɗin motar sai ya ɗauko hmm. to ni ban iya wannan abin nan ni ina matsayin direba ne direban ne. direban in ya zan faka mota in zai je ya bugu kudi ya ga faka mota sai mai sai tafi ya kamata ka faɗa wa mutane gaskiya gaskiya ne nake gaya maka ba zan gaya maka ƙarya ba duk abin da ka san akwai duk bayanin da ka yi mana eh gaskiya ne ka gane eh. akwai bayanin da ka yi mana eh. to shi muke son ka yi mutane gaskiya ka faɗa mutane gaskiya su san abin da ya faru ai abin da ya faru kenan to abin da ya faru kenan ranka ne ba zan yi ƙarya ba okay to to na ji da ina da ina bayan abin da kuka yi a nan jihar zamfara a nan kusa da ina da ina kuka aikata irin wannan abubuwa ni nan gusa ban taɓa yi wannan ne na farko To sai mai duguri mun je mu yi attempting zamu roka wasu kuɗi sai aka zo haka ma to bayan nan sai ina kenan. eh shikenan bauchi ha bauchi ba mai ba sakkwato ha ba mai ba mun je ba mu samu komai ba fakara ba kebe fa ba mu yi ba nan to amma kun je na kun eh mun je ke ba amma ba mu yi komai ba ba mu samu abin da wannan ba ni matsayin direba ne ke ok aikin ka direba mm. kana ɗaukar yan uwanka kuna tafiya eh. kuna tafiya banki mm. idan kuka ga mutum ya ɗauko kuɗi sai ku shi ko eh. aikin ku nan ko eh aikin eh, in ya ce ya aje mota ku eh su za su aikin su ne direba ai muna magana tun da tare kuki sai da kan guda tare kuki eh. Eh? eh kuma ya karbi kudin araba yake ko ba araba yake ne eh, araba yake to masha Allah sannan ah, bayan shi hmm. kace ne bayan shi sai mi shi kenan ya an kai ka sanin cewa mutum ya haito da kuɗi eh ina ji ci gaba ya kuka gane mutum ya zo da kuɗi ta yi an kai muka san da cewa shi wannan mutumin wanda kuka bi shi kuka fi sa masa mota ta yi an kai kusan da cewa ya fito da kuɗi abu abin da yake faruwa bakin banki muke tsayawa to shi kenan eh banki muke tsayawa eh bakin banki muke tsayawa to sai aibi in ma mutum ya fito da leda ya shiga da ita mota sai mu bi shi sai ku bi shi mm. to amma idan kuka bi shi ya kasance bai aje mota ta inda za ku samu dama ku fasa motar ba mm. sai me sai mu kyale shi mutu ta tafiya mu nemi wani ba ku bai har gida ba mu ba mu biyan ba mu biyan gida to da me kuke amfani wajen fasa motar da wannan wani karfe ne haka wannan shi ne eh shi ne wannan shi ne eh shi ne shi kuke amfani da shi wajen eh, sa soka gefen ta sai ka daga kanka mutane su zanka sai a fasa soka shi sai a fasa gilas shi ne ok shi haka kuke yi ko? eh haka kuke yi oh, masha Allah a cikin gusau mota nawa hukun ka gusa. ni guda wannan shi ne dan ni nan aka yi ni wannan abokin aiki na matsa mu don su kuta zan wuce zan matsa mu matsaya na wannan ne kawai ne san ok shi ne shi a farko shi wannan shi ne na farko saboda nan gida ne a wajen nan shi wannan to kai yanzu a ina kake zama ne ina zama nan musau ne eh bayan nan kusa na zama na zama kuma kaduna unguwari ne unguwari ne mm. shi wannan abdul mm. shi a ina yake zama shi a zare yake ya san an kama ka ya san kan wani to sai da kyan ku wanda kuke wannan ɗabi'a tare ku nawa ne mu ne kawai daga kai sai abdul daga ni sai abdul ba kowa ba kowa shekarun suna suna ga hulɗar ya kai shekara da kuke wannan. ni duka rika ya kana wata bakwai wanda ne ba to ita wannan mota hmm. mota ta waye eh hada kudi mun kai ni da mun muka saya a ina kuka sai ta a Kaduna to ina son ka samu kudin sayan ta a gurin wa Kaduna a wurin wannan sai da mota me suna ne ana ce mashi um, Idris Mohammed kamfani ne ko kamfanin mota ne so sun ba ku receipt sun ba mu receipt eh sun ba ne wani ɗan kamfanin mota ne ya zo ya kawo mota a abin da nake nufi eh. receipt ɗin da ake rubutawa na in ka sai mota na kamfani eh. an baka shi an ba da shi masha Allah ita laptop wadda kuma ɗauka ta shi wannan bawan Allah a cikin motar shi ina ya kuka gaita tana hannu abdul tana hannu abdul eh. to shi kenan ka sana'ar da ka sa ka shiga. shiga kan wani dalili rashin bani da shi ne shi a dalilin kawai ai akwai sana'o'i da yawa akwai noma akwai kasuwanci akwai ayyuka da suna nan da yawa wanda za ka iya tafiya ka yi amfani da aikin karfi ka yi domin ka biya kanta da to kawai haka kawai ka ga dama ka shiga wannan na sana'a ne aka biyo ni bashi sai wani abokina na sana'a ne abokina eh, sai aka biyo ni bashi sai wani abokina yana zuwa na sayan kaya waje na sai ya ce mun yanzu zai nuna mun abu shi ne sai na zo wannan shi ne na farko a nan zan ta jagun da ya faru